Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce ta da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a shida ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya za a ji inda 'yan kasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da yadda dattawa a siyasa kamar su tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da wani dattijan yankin kudu maso kudu Edwin Clark ke nuna goyon bayan su ga ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi. sannan ghana ta kasance cikin kasashe da ba suka suka mata katutu lamarin da ya kai ta nema rancen dala biliyan uku daga asusun uh, imf domin biyan basussukanta sai dai asusun imf ta kaddamar mata da wasu sharuɗa wanda daga ciki shine gudanar da fasalin kawar da basussuka sai kuma jihar kano inda za ku ji mutanen da ambaliyar ruwa ta lalata masu gonaki da gidaje na ci gaba da korafi kan yadda hukumar jihar da ma na tarayya suka yi watsi da makomarsu. su kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da mahalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan majalisa su ashirin masu ra'ayin raƙau sun sake daƙila ƙoƙarin ɗan majalisar dattawa daga jihar California Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis. a kwana na uku na kada kuri'ar zaben sabon kakakin majalisar wakila mai mambobi 435 kusan kamar sauran kwanaki biyu na farko ne inda makafi wanda ya kwashe shekara 16 a majalisar kuma shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin ya kasa samun kuri'u 218 da yake bukata don samun kujerar. 'Yan jam'iyyar Republican 201 ne suka mara masa baya a zagaye na bakwai da takwas na kada kuri'ar daidai adadin da ya samu a wasu lokutan baya da aka kada kuri'ar har su shida a ranakun talata da laraba. Duk da cewa ya amincewa 'yan majalisar masu ra'ayin raƙau da wasu buƙatu kan ƙa'idojin jagorantar majalisar a ƙoƙarin samun goyon bayan su. Amurka za ta tura wa Ukraine motocin yakin Bradley guda hamsin a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga Kiev, kamar yadda wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka faɗa wa muryar Amurka. motocin na bradley za su zo da ɗaruruwan makamai masu linzami na tow da ke auna tankokin yaƙi da kuma dabban harsasai a cewar wata takardar gwamnati da muryar amurka ta samu kafin sanarwar tallafin a hukumace da ake sa ran faddawa a yau juma'a shugaban amurka joe biden ne ya fara sanar da cewa za a hada da motocin yaƙin na bradley a cikin sabon zagayen tallafin sanarwar da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta tabbatar a jiya alhamis to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko har yanzu tsuguni bai kare ba a game da siyasar ubangida a nigeria inda a kasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da yadda dattawa a siyasa kamar su tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da ma wani dattijan yankin kudu maso kudu Edwin Clark ke nuna goyon bayan su ga ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi. Wakiliyar mu Halima Abdulrauf na ɗauke da ƙarin bayani a iya cewa maganganun dattijan sun yi wa magoya bayan peter obi daɗi kamar yadda mataimakin sa a takar shugaban ƙasa dr Dr. baba ahmad ke cewa hakan tamkar wata manuniya ce kyakkyawan shaida ne muka samu daga tsofaffin shugabannin ƙasa yanzu haka idan akwai wanda suke da basirar zakulo wanda suka dace daga ɗimbin yawan jama'a 'yan siyasar najeriya tsaffin shugabannin ƙasanmu su ne a kan gaba wanda allah ya taimaka ma ya shugaban ƙasa na shekara goma sha ɗaya to magana shi ba magana wasa ba afirka yana cikin shugabanni wanda duk kasashen duniya ke sauraron shi sannan kuma suke amfani da shawaran shi to amma a bangare daya kuma yan jam'iyyun adawa fatali suka yi ta yi da kalaman na obasanjo da edwin inda jigo a takarar sanata rabiu musa kwankwaso wato injiniya buba galadima ke cewa mutum ya so matsufa digita yake yi domin obasanjo da edwin clark in sun yi magana kamar yaro ne dan shekara shida ya yi idan ba haka ba ba mu ga dalilin da ya sa obasanjo Obasanjo da ya kamata ya zama uba ko Edwin Clark ga dukkan ɗan siyasar Najeriya za su ɗauki matsaya irin wannan don su goyi bayan wani ba. Domin idan wani daban ya ci zaben fa kaga an rasa irin shawarwari na kirki da za su iya baiwa wata gwamnati kenan. Su kuwa bangaren Atiku Abubakar a ta bakin Abdulrashid Shehu Uba mataimaki na musamman ga ɗan takarar shugaban Kasar na jam'iyyar PDP kan kafafen yada labarai mamaki yayi akan wannan batu. Tabbas wannan babu wani abu da zai canja a game da nasarar mai girma wazirin Adamu alhaji atiku abubakar a wannan zaɓe amma abin da nake so shi tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya tuna zaben shekara da dubu da goma sha tara ya bayyana goyon bayansa ga alhaji atiku abubakar inda ya tabbatar wa da duniya cewa shugaba ne wanda ya san ciki da wajen kasan nan kuma in dai aka ba shi dama zai kawo ingantaccen sauyi to in dai za ka kalli wannan banga dalilin da zai sa a kasa da shekaru hudu ka sauya baki tare da ganin cewa akwai wanda ya fi wannan. Ba wai 'yan siyasa kadai ba masu sharhi kan al'amuran siyasa tunis suka fara fashin baki kan kalaman dattijan Dr. Abubakar Kari na Jami'ar Abuja na ganin kalaman na Obasanjo tamkar yunkurin karfafa siyasar Ubangida ne. Babu shakka fiye da kowane lokaci a tarihin siyasar Najeriya. Wannan lamari na siyasar Ubangida ya yi kamari kwarai da gaske. Kuma idan har ana neman umul kaba'isin hakan, Olusegun Obasanjo yana ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka kisa wannan abu. Saboda a lokacin da yake mulki yadda ya sarrafa jam'iyyarsa ta PDP da kuma irin saran mulkinsa shi ya ta bawa wa waɗannan iyayen gida na siyasa ɓarin gwiwa suka rika fitowa kuma obasanjo yana yi wa kansa ganin cewa shi hamshaki ne kuma sai abin da yake so za a yi to amma maganan gaskiya shine obasanjo ba shi da tasirin da yake tunanin cewa yana da shi to saboda haka wannan mara wa fita obi da ya ce zai yi ba lallai bane ya yi tasiri shi ma wani mai sharhin dr kabiru sufi malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano cewa yi masu kula da abin da kaje ka zo suna ganin cewa lokacin ba ɗaya ba ne yanayin ba ɗaya ba a kuma ɗan takarar ma da ya goya mu baya ɗin ba kuma irin wanda ya goya mu baya a baya ne ba sannan kuma jam'iyyar ma kanta ba ɗaya ba ce ƙarfinta ba ɗaya ba saboda haka ana ganin cewa ba lalle ne wannan goyon bayan nasa ya yi tasiri ba. Abin da 'yan Najeriya za su zuba ido su gani shine ko kalaman na Obasanjo da Chief Edwin Clark za su karawa takarar Peter Obi armashi. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya. A yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da matakan dakile bakin hauren da ke neman shiga Amurka daga Mexico ba tare da izini ba, yayin da kuma ya sanar da wata sabuwar hanyar ba da damar shiga kasar a hukumace ga mutane kusan dubu talatin a duk wata daga kasashen Venezuela, Nicaragua, Cuba da Haiti. Matakan za su taimaka wa jami'an kula da kan iyaka su ta tsakiyar bakin hauren da suka kutsa Amurka ta tsakanin mashigar da doka ta tanada a sauƙaƙe da kuma farfaɗo da yarjejeniyar ƙasar ta yadda masu neman mafaka waɗanda suka bi ta ƙasa ta uku ya zama wajibi su nuna shaidar cewa sun kasa samun kariya a can kafin su nemi mafaka a bakin iyakar Amurka da Mexico. Duk da haka za a ba mutane daga kasashen hudu izinin rubuta takardar neman shiga Amurka daga ƙetare a hukumace a ƙarƙashin wata dokar jan ƙai da ta ba da damar shiga ko zama ƙasar bisa wasu dalilai wadda ake amfani da ita a shigo da 'yan gudun hijira daga Afghanistan da kuma Ukraine. A jiya Alhamis kasar Pakistan ta ce wani farmaki da sojoji suka kai a wani yanki da ke kusa da kan iyakar kasar da Afghanistan ya yi sanadiyar kisan mayaka sha ɗaya da ke da alaka da wata haramtacciyar kungiyar 'yan ta'adda farmakin da aka kai bisa wasu bayanan sirri da sojoji suka samu a gundumar south waziristan ya yi nasarar daƙile wani gagarumin harin ta'addanci a cewar wata sanarwar sojojin majiyoyin tsaro sun ce mutanen da aka kashe da suka hada da 'yan kunar bakin wake da wani babban kwamanda 'yan kungiyar ttp ne ko kuma kungiyar taliban ta pakistan da ke ayyukan ta'addanci a pakistan ɗin galibi mayakan suna kai wa jami'an tsaro da farar hula hari ne. a gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ghana ta kasance cikin kasashe da basussuka suka ɗabaibaye mata lamarin da ya kai ta neman rancen wato dala biliyan uku daga asusun uh, imf domin biyan basussukanta sai dai asusun imf din ya gindaya mata wasu sharuɗa wanda daga ciki shine gudanar da fasalin kawar da basussuka ga hawa abdulkarim da ƙarin bayani A cikin watan Nuwamban shekara ta 2022 ne gwamnatin Ghana ta tabbatar wa asusun bada lamuni wato IMF cewa ta kudiri aniyar gudanar da ayyukan biyan basu basussukanta wadda ake kira da sake fasalin bashi a cikin shekara da ake dabta shiga wato shekara ta 2023 sai dai daga bisani ne shugaban asusun bada lamuni ta IMF Kristalina Georgieva yayin tattaunawa da ita na musamman ta bayyana cewa asusun na hada hannu da wasu masu ba da lamuni rukuni na ƙasa da ƙasa kan yiwuwar soke basu sukan ƙasar Ghana. A cewarta wani mataki ne na nufin soke basu suka ga ƙasashe da ke fama da matsalolin basu suka waɗanda suka hada da Chad, Ethiopia, Zambia, Habasha, Zambia, Ghana, Lebanon da Sri Lanka. yana da matukar muhimmanci ga mutanensu. wajen nemo mafita ga matsalar bashi amma hadarin kamuwa da cuta ba shi sama idan lissafin bashi ya ci gaba da girma bari mu tuna cewa kashi 25 na kasuwanni masu tasowa suna cikin mawuyacin hali sannan tattalin arzikin duniya kuma zai iya ba da mummunar fasali wannan shine dalilin da ya sa asusun ba da lamuni wato imf muke aiki tukuru muke matsa lamba ga wannan kudirin ga waɗannan kasashen mu ɗauki mataki yanzu sai dai a ghana ba asusun ba da lamuni kaɗai ne ta bayyana cewa ƙasar ghana ba za ta iya biyan bashi a kan lokaci ba kamar yadda malam hamza atijani masanin tattalin arziki a ghana ya faɗa cibiya mai zaman kanta moody's ita ma ta yi wannan bincike inda asarin su suka ce kasar ghana ta kai masaki na default wato idan ta je ta ciyo bashi ba za ta yi ta biya ba ina jin wannan ne imf suka nuna cewa ya kamata su yi gaggawa wurin agaza ma kasar ghana a samu kasan imma su yafe musu ba su sukan baki daya ko kuma su ce a ah, sun dauke bashin a halin yanzu kudaden da ghana za ta samu ta mai da hankali wurin gina kasa ina jin wannan kuma idan ya tabbata haka abu ne da za mu ce zai taimaka ma kasar ghana kwarai da gaske ya kara da cewa idan an samu yiwuwar soke basu sukan ghana zai taimaka na dan wani lokaci idan har ghana ba ta rage shigowa da kayan kasashen waje ba babu shakka tattalin arzikin kasar ghana zai za taimaka amma wato cikin guntun lokaci sai dai idan ghana ta mai da hankali wurin cewa ababen da ake samu cikin gida wurin kaiwa kasashen waje a sayar yadda da ababen da kasar Ghana ke shigowa da shi cikin kasa. Saboda wannan ba na farko kenan ba. Lokacin tsohon shugaban kasa jona jikun Kufo an yi haka inda aka saka Ghana cewa Ghana ta kai wato kasa ne da yake talauci ya mata katutu kuma ba ta iya biyan bashi cikin lokacin da aka bukaci. Sai da kasashen turawa suka zo suka yi mata agaji aka yafe wannan basu suka to shekaru 20 zuwa yau Ghana kuma ta kuma sake komawa wannan mataki. Kafin karshen karshen shekara ta 2022 dai sukan da ake bin kasar ghana ya kai dala biliyon 47 da digo bakwai hawa abdulkarim yankwani ya muryar amurka daga accra ghana a gaida hawa abdulkarim da karshe kuma a jihar kano nigeria mutanen da ambaliyar ruwa ta lalata musu gonaki da gidaje na ci gaba da korafi kan yadda hukumomin jihar da ma na tarayya suka yi watsi da makomarsu duk da kuwa da irin kuncin rayuwa da suke fuskanta. Sai dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta mayar da martani kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Wata ƙididdiga da hukumomin jihar ta Kano suka fitar ta nuna ambaliyar ta bana ta rusa gidaje 36,254 a 34 daga cikin ƙananan hukumomin jihar hudu. ibtila'in ambaliyar ya lalata jimlar gonaki dubu goma sha hudu da ɗari uku da sittin da hudu a sassan jihar ta kano yayin da aka rasa rayukan mutane ashirin da uku sai kuma wasu fiye da ɗari da suka jikkata sanadiyar ita wannan ambaliya watanni biyu zuwa uku da ɗauke ruwan sama a wasu sassan arewacin najeriya hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar kano ta ce ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda wannan iftila'i na ambaliya ya shafa a bana. Da kayan da ita hukumar da agajin gaggawa ta ƙasa take kawa da abin da ita kanta gwamnatin jihar Kano take kawa akalla yanzu mun raba kayayyaki ya kai na biliyan biyar. Wanda suka hada da kayan abinci da kayan gini da sauran abubuwa su kansu har yanzu ba mu gama raba su ba tukuna. Na gonaki yana nan shi ma yana tafi saboda abubuwan a hankali muke abin akwai eh, wato kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa wanda mm, mai girma ministan eh, harkar ruwa yake shagoranta shine wanda yake kula da ibtila'i na gonaki wanda ana nan ana ta aiki akan sa ba dare ba rana sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano kenan Alhaji sala Aliyu Jili sai dai wasu daga cikin magidanta da wannan ibtila'i na ambaliya ya ritsa da su a ƙananan hukumomi irin su warawa da wudil da ajingi na kokawa kan yadda hukumomin biyu ke raban kayayyakin tallafin. Wai ba mu ba wanne ba mu ba mu ganshi ba ma. Wasu sun dake ba su kawo shi ba. Ni fa ko tafi ɗakuna na biyu sun ruhe na wannan makoci na uku ne wannan biyu ne nasu suka ruhe. Ni suna na Abubakar. Ni ko kyalle ban gani ba. Ban ga daidai da sanayyar shinkafa ban gani ba ban ga kwano ba. Kuma ɗakuna na biyu sun rushe. Ni dai nan na zuba Allah ya labari na ji amma ban gani ba. Sunana Abdullahi ba abin da na samu ne a tallafi ko ɗaya. labari kuma mun ji labari amma mu bai zo gare mu ba kuma lokacin da aka kashi ma ba wani kirki ya karba makota ba mu kuma da ma bai zo mu ba shinkafa na rasa shinkafa da daki shinkafa za ta kai kamar halta guda ni da a yaron gida wani nayi banda mata mai gida shi ma mai gida ko kwalli bai samu ba shugabanninmu su ne aka basu kuma ba su kawo mana ba suka rike to amma sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano Alhaji Sale Aliyu Jili na cewa su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka kai wannan ai misali yanzu ka ɗauki karamar hukumar ajingi ai so uku muka je kuma ba mu je haka sai da muka kai musu kayan agaji ka gwamnatin jihar Kano ka kuma gwamnatin tarayya ta kawo wannan kalan da muka je da muka je da kayan gwamnatin tarayya muka ba to waɗanda muka tantance su ne ake kaiwa kuma in mun je muka mika list wato sunayen waɗanda muka tantance ga shugaban karamar hukuma. ko yanzu waɗancan da suke koke ina makomasu. makomasu shine duk wanda ban karɓi sunansa ba zance na gaskiya ba za mu yaudar kowa ba baya cikin kasan nan da za mu yi ko za mu yi ko mun yi ba baya ya makara. ba ga gidaje da gonaki ambaliyar ruwa a daminar da ta gabata ta lalata ɗimbin hanyoyin mota da gadoji da gine-ginen gwamnati da na cibiyoyi masu zaman kansu a sassa daban-daban na faɗin tarayyar najeriya mahmud ibrahim kwari miliyar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwari kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Madalla yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ga shirin yanayi da muhalli. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni Aisha Mu'azu. bayan samun nasarar kafa gidauniyar tallafawa kasashe da suke fama da matsalolin sauyin yanayi a taron sauyin yanayi na duniya a bara inda manyan kasashe suka amince da kafa gidauniyar da za ta agazawa kasashen da suke fuskanta matsalolin yanayi to yau shirin yanayi na farko a wannan shekara ta 2023 zai karkata kan nasarar da taron na cop 27 ya cimma A wata hirar da na yi da Farfesa Adamu Idris Tanko ya bayyana muhimmancin ci gaba da samun musayar bayanai tsakanin ƙasashe domin wannan taro na cop26 ya mai da hankali ne akan yadda ake ganin manyan kasashe za su rage samar da ita wannan iska wanda za ga ba shi da bambanci gaskiya da abin da aka tattauna ba ba wai an da wannan ba ne za ga dai kamar ci gaba ne domin abin da aka yanke shine idan muka lura za a ga shi sauyin yanayi yanzu ya riga ya ci karfin tattalin arzikin duniya kuma har yana samar da manyan matsaloli ga kasashe na duniya to kaga kamar ci gaba ne sai dai kaga an yi gudu maimakon ka dinga cewa a rage a rage a yanzu sai muka kalli abun daga kaulin cewa wannan ci gaba na sauyin yanayi yana kawo matsaloli musamman ga mu ƙananan kasashe to kaga kamar mu aka hanga ko musamman wannan taro kaga an yi shi ne a nan kasar Egypt sai zama an kalli matsalolin da mu ƙananan kasashe muke fuskanta na harkar to ana ganin dai kamar ci gaba ne kuma a yadda da ake wa'annan abubuwa kusan taro ne na duniya kowa musamman aka ce shi da mai masaukin baki abubuwan da suka ci martuwa a kwariya nan dole a kalle su kuma a haka ake tafiya kusancin lokacin da aka fara wannan abu batu ne guda ɗaya amma gaskiya yana da rassa da yawa kuma kowane reshe aka ɗauka za ka ga cewa al'amari ne da yake da matukar amfani kuma ana ganin cewa idan aka kalle shi haka za a sami mafuta haka dai za a ci gaba da taron in dai har aka yadda a kowane lokaci a ci gaba da tattaunawa suna nuni ga abubuwan samun ci gaba kuma ba a ganin cewa za a sami wani yanayi da za a ce gaba ɗaya abin ya lalace. sai dai kuma muhammad jafaru biya na center for climate change and food security da ke kasar ghana ya ce ba girin-girin ba ta yi mai kana ya yi kira ga kasashen afirka su farka su taimaka wa kansu in mun dubi taron da aka yi a kasar masar na cop 27 kwana goma sha shida ko takwas da aka zamna duka muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan kasashen wa'anda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi a taimaka ma kananan kasashe wayanda matsalan dumamar yanayi take haɓakansu Shisa wani babban abu ne da an nemi yin shi kusan shekara talatin kenan sai shekaran da ya wuce aka yadda saboda manyan kasashe suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba amma adalci da ya kamanci a cancanci a yi ma kananan kasashe shine a taimaka musu su ina garo kansu yau in mun dubi abun da ya faru a pakistan a najeriya na wurin ladin da ya same mu kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba ba sa'annan in mun duba kasashen duniya musamman kasashe masu karfi shekaran da ta wuce muna da labarin cewa kasa na norway motocin da aka saya duka da yawansu motoci ne da ba su amfani da man fetur motoci ne da ke amfani da wutan lantarki isa kaga da kasan amurka da wasu kasashe da ke da ikon yin wannan kaga su sun iya su rage amfani da man fetur amma nan afirka ba abu ne da zai zama mana abu mai saukin yi ba in ya zo kan amfani da man man fetur ana kira cewa a bar amfani da man fetur yau mu kasan afirka ba matsala karami ba ne a ce wai mun iya mun bar amfani da man fetur ba shi sa manyan kasa in su sun iya sun rage amfani da man fetur to la'alla mu ma zai amfane mu saboda wannan greenhouse gases da suke fitarwa zai rage sa'annan ana cewa afirka muke da rana wanda za a iya a yi amfani da solar system amma ana neman wasu makudan kudaje da za a dauki a yi wannan solar system to in dai ba duniya ta hadu ba To ba iya a samu mafita kan wannan lamurran da ke damun duniya in tunasar da kowa cewa abin da ya faru yau a amurka da sauran kasashe wayan da ke fuskantar sanyi ta nuna ma duniya cewa dumaman yanayi tana tare da mu saboda wannan winta na shekaran ga ya zarce matuka da yawa sun rasa rayukansu da yawa sun rasa arzikinsu kira dai muke yi ma kasashen afirka ba za a zamna ne ana jiran wa'annan kudin da ake nema ba a san ma ya za a same shi ba wai shine mafitan mu ba a'a mu sake yanda muke shukin mu mu sake yanda muke yanka itacunan mu sa'annan mu sake yanda muke amfani da filayen mu wa'anga za su sa mu samu mu ma mafitan mu kan a ce wani zai zo ya taimaka mana bayan shaida samun haɗaka tsakanin kamfanin starlink da najeriya wasu 'yan najeriya sun bayyana damuwa game da irin kalubalen da ka iya tasowa na haɗarin da ke tattare da na'urorin sadarwa kamar yadda ake samu a baya to koyaya wannan al'amari zai kasance sadiya tijjani ɗaliba mai karatun digirin digirgir a fannin tauraron ɗan adam a jihar new jersey a ƙasar amurka ta bayyana cewa ci gaba ne sosai don yawancin kasashe wanda ba su da intanet mai karfi kawo irin wannan ci gaban kasarsu ba karamin abu ba ne wannan abu ne da ya kamata a yi maraba da shi kuma shi wannan satellite din ba a amfani da shi kamar irin lura da gona gona zai ɓaci ko ba zai ɓaci ba shuke shuke kamar yadda na yi magana a wancan wannan only provide normal internet shi wancan da muka yi magana da ke yana tafiya yana ɗaukan hotuna su hotunan ake karantawa shi wannan kuma kawai internet service yake providing. don haka wurin application solution din inda za a saka shi shine dai a ce kai ka kira wani ka ce ko kuma su irin su nema haka su kira su ce za a yi ruwan sama da zai cutar da gona haka to idan mutane suna da sabis kinga ta waya za su iya jin abubuwan da ake faɗi. sauraro wannan shine abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi to a gaida aisha Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. Wasu 'yan majalisa su ashirin masu ra'ayin raƙau sun sake daƙila ƙoƙarin ɗan majalisar dattawa daga jihar California Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis. a kwana na uku na kada ƙuri'ar zaben sabon kakakin majalisar wakilan mai mambobi 435 kusan kamar sauran kwanaki biyu na farko ne inda makafi wanda ya kwashe shekara sha shida a majalisar kuma shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin ya kasa samun kuri'u 218 da yake bukata don samun kujerar amurka za ta tura wa ukraine motocin yakin bradley guda hamsin a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga kiev kamar yadda wasu jami'an ma'aikatar tsaron amurka suka faɗa wa muryar amurka. motocin na bradley za su zo da ɗaruruwan makamai masu linzami na tow da ke auna tankokin yaƙi da kuma dabban harsasai a cewar wata takardar gwamnati da muryar amurka ta samu kafin sanarwar tallafin a hukumace da ake sa ran faddawa a yau juma'a. A yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da matakan dakile bakin hauren da ke neman shiga Amurka daga Mexico ba tare da izini ba, yayin da kuma ya sanar da wata sabuwar hanyar ba da damar shiga kasar a hukumace ga mutane kusan dubu talatin a duk wata daga kasashen Venezuela, Nicaragua, Cuba da Haiti. matakan za su taimaka jami'an kula da kan iyaka su ta sakiyar bakin hauren da suka kutsa amurka ta tsakanin mashigar da doka ta tanada a sauƙaƙe da kuma farfaɗo da yarjejeniyar ƙasar ta yadda masu neman mafaka waɗanda suka bi ta ƙasa ta uku ya zama wajibi su nuna shaidar cewa sun kasa samun kariya a inda suka fito. To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. sai kuma canza da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki madauke da wani sabon shirin ya zama da dukkan waɗanda suka ba da gudummawa ga nasarar wannan shirin musamman ma Maryam Dauda da ta karanto mana labarai sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.